وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul ahqaf wanda ita ce sura ta talatin da shida za mu tashi aya ta goma sha biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى Allah subhanahu wa ta'ala yana umarta ga ‘ya'ya su kyautata ma iyayensu mafi yawa wannan idan ya zo a cikin alkur'ani za ka ga ana haɗa shi ta hanyar alaƙoƙi guda biyu akwai alaƙatu din akwai alaƙatu dam alaƙatu din shine aƙidarka da tauhidinka da bautarka ga Allah alaƙatu dam wanda kuka haɗa jini da shi kamar uwa da uba da ‘ya'ya da iyaye da dangi da sauran abokan arziki wa ja'ala bainakum nasaban wa sihira wata za ta shiga addinin musulunci kina sha'awar za ki shiga addinin musulunci wani ya takura miki ya miki dole ko yadda ki ce da amincewa ki da gamsuwarki to ta ce ita ta yadda ba tilas aka mata ba za ta shiga addinin musulunci to bari gaya miki abin da ake shiga ko ake zama musulmi da shi ashhadu abin da na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai za a bauta wa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah kin yarda da haka kuma kika ce kin yarda Allah ya aiko annabi da manzanci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kin aminta zaki masa biyayya akan wannan kin gamsu kin yarda to gamsuwar ki ba tare da an miki dole ko tilas ba ya mai da ke musulma me sunan da kike amfani da shi a da tiras tilas kun tiras to tiras kin ga sai an canza miki suna irin namu na musulmi dan ki saje da mu wani suna kike sha'awa cikin sunayen da kike ji na musulmi wani suna kike so a canza miki ruqayya tace tana so a sa mata suna ruqayya to ruqayya da kika zaɓo ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda kika yi imani da shi ɗazu ɗazun nan to yana da ƴaƴa mata guda hudu babbar su ita ce Zainab mai binta ita ce ruqayya mai binta Ummu Kulthum sannan kuma mai binta Fatima wasu na cewa Fatima ita ce ta biyu ruqayya din nan kuma bayan kasancewanta ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta auri mutumin da yake da kima da daraja shine sayyidina Usman wanda ke zaune akan manya-manyan kujeru guda hudu na farko kasancewarsa sahabin annabi na biyu kasancewarsa khalifan annabi na uku kasancewarsa sirikin annabi na hudu kasancewarsa wanda aka wa bushara da aljanna tun yana da rai saboda haka ruqayya yanzu sunan ki ruqayya za a ci gaba da sunan ki ruqayya ba rakiya ba wasu kan ce rakiya buqayya sai an wa ru kenan ko sai ke double y a h shine ruqayya to Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci ruqayya tun da kin musulunta yanzu akwai abubuwa da suka haukan wanda ya musulunta domin musuluncin ya inganci ya zauna a zuciyarsa kuma ya rike shi ya rayu da shi haka akwai yan kwamitin mu maza da mata wanda aka tanada domin su bayyana miki su karantar da ke su ilmantar da ke fatan